tofa albarkacin baki akan abin da ya shafi hukumar nan ta hizba wanda aka samu sabani tsakanin shi gwamna abba kabir yusuf da kuma babban kwamanda Uh, Sheikh Aminu Ibrahim Daura duk da kuna da sabanin fahimta da shi ta fuskar aƙida amma ji kayi maganganu masu taushi da abin nan kamar ko mai malam ya fahimta a wannan jidali duk da dai an sasanta ya shiga to alhamdulillahi abin da ya faru na farko na fahimci ƙoƙarin kowa mm. cikin mai girma gwamnan kano mm. da shi babban malami sheikh aminu ibrahim daurawa mm. da fari na fahimci dukkaninsu kowanne yana da kishi wajen tsarkake addinin musulunci kowanensu yana da kishi wajen ba da gudunmuwarshi a wannan bangaren wannan ba ƙaulani shi ne na farko da na yi musu akai sai dai sai suka ɗan samu saɓanin fahimta su biyu cewa ya ya kamata a yi aikin shi na hizba ne na hizba eh. ya ya kamata a yi dukkaninsu a bayanin da a iya abin da na fahimta sun yi iya kokari sai suka samu kusakurai ɗaya ɗaya to wannan kusakuran da mai girma gwamna ya samu kuskure ɗaya eh. da kuma shi mai girma kwamandan hizba eh. babban malam shekh aminu daura shi ma samu kuskure ɗaya shi ya kawo wannan crash ɗin to menene kurakuran yawwa kuskuren mai girma gwamna maganan da ya ya kawo gyara yadda hizba suke operation eh. gaskiya ne fa maganan gwamna gaba ɗinta gaskiya ne dalili ai shine wali amr ai shine mas'ul din da za a tambaya ya aka yi ya aka yi ina aka yi daidai ina aka yi kuskure Allah ma shi zai tambaya domin malam Aminu Ibrahim Daura yana aiki karkashin shi ne don haka duk lokacin da Hisba hizba yi kuskure mm. to malam Aminu Daura shine mas'ul duk lokacin da malam Aminu Daura ya yi kuskure mm. shi mai girma gona shine mas'ul dan haka ashe shine almas'ulun aham akan su duka duk inda ya hangi kuskure gaskiya dole ya gyara yanayin yadda suke operation mm. ba daidai bane a yadda ya faɗa kuma gaskiya ne ana iya samun haka mm. kuma abinda na so mara Ibrahim Daurawa ya kalla ai ba zai taɓa yiwa a ce hukumar da take da ma'aikata guda dubu kaza ba mm. dukkanin su daidai suke yi a ba zai yi ba to taya malam Ibrahim Daurawa idan an zo an ce cikin ma'aikatan ka an samu kuskure sai kai fushi ba shi aka ce ya ba shi aka ce ya samu kuskure ba eh. mai girma gona sai dai magana ya ce dalilin hizba da ayyukan ta yasa muka ɗauki aikin muka damka hannun masu amana masu gaskiya masu tsoron Allah da wa yake haka yace da shi da malam Aminu Daura yake da yayi bu malam Aminu Daura sai yi masa ishara a karkashin ka ma'aikatan ka amma ga kurakurai kurakurai to kai malam Aminu Ibrahim Daura me ne laifi a wannan to ni na laifi ni a fahimta ta eh. dan haka mai girma gona ya faɗi gaskiya da abin da ya kamata malam aminu ibrahim daurawa washe gari sai kirawo kwamandojin shi na kowane bangare na mm. local governments sai musu bita to kun ji abin da mai girma gwamna ya faɗa ko kun lura da irin wannan kusakuran eh mun lura to a gyara kenan sai a wuce sai a wuce to amma in haka ne ina kuskuren gwamna a cikin wannan ishu din da na ce shi yana da yawa to kuskuren shi guda ɗaya mm. duk mutumin da zai magana sai ya tauna ta ya aje ta a muhallai hudu kan yayi in kuwa ba haka ba to to kullum kullum sai ya rika dawowa yana itiza yana cewa ayi hakuri to abu hudu abu hudu dole mai magana ya kula da su to na farko menene zan faɗa dole sai ka tattauna wannan kalmar da kake son faɗa mm. na biyu su wane ne zan faɗawa wannan maganar dole sai ka duba ko da ta yi kyau eh. ta cika ma'ana to wa za ka wa ita ta iya yiwa wanda za ka wa ɗin ya zama komin kyanta da ba shi ba ne ba za ta yi kyau amma in shi ne ba za ta yi kyau ba to sai ka lura da wa za ka wa dan kalman da ka wa wani ba ita ce ka za ka wa wani kuma ta zama daidai ba yanzu misali ai addini ma ya koya mana haka yanzu malam umar idan na zo na ce maka kai adalci mm. na maka laifi a'a to amma wani da ya faɗa manzon Allah irin wannan kalmar kaga kalma ce inda wani aka faɗa ba laifi a cikin eh, amma da ya faɗa wa manzon Allah a duk ya rasulullah me ya biyo baya la'anta da tsinuwa gaskiya ne to kaga dole in zaka faɗi kalma sai ka san wa zaka faɗawa na uku a ina zaka faɗe ta shi ma wanda zaka faɗa wan a ina eh a ina ne wannan maganar a cikin jama'a ne zan faɗa mar ko daga ni sai shi to jama'ar nan waɗanne iri ne masu fahimta iri kaza ne ko masu fahimta iri kaza ne dole sai ka kalli a inda zaka faɗa na hudu wani lokaci lokacin ya dace ko bai dace ba to maganganun gwamna sun yi daidai a wuri uku kalmar shi daidai take a gyara yadda ake operation daidai ne a ina ya faɗa a fadar gwamnati yana da hurumi mm. wa ya faɗa malamai ya san za su fahimce shi mm. kash lokacin da ya faɗan sai ya zama kuskure shi ya ja masa duk wannan matsalar ya faɗa a daidai wata gabar da Kano din eh. kan harkan Hisba ana cikin wani tiriri an kama wata yar badala eh. wadda kuma a siyasa ta ba da gudunmuwa a gwamnati eh. shi kuma ɗan siyasa ka sani da ƙuri'ar karuwa da ƙuri'ar liman da ƙuri'ar fasto duk an dangwala INEC duka ca take daya daya daya eh, eh. yadda baya so liman kar ya ki zaben shi hmm. to fa ko karuwa ba zai so ta ki zaben shi ba so idan muka kalli abin a siyasance wannan yarinyar tana da wani rawar da ta taka a siyasa kowa ya sani ta yi gwamna ta kuma ba da gudunmuwa wasu su yi gwamna alal akalli ko ana ganin ta lalatacciya to ta jawo yan uwanta lalatattu sun yi gwamna misali nake a eh, siyasance na tana da haƙƙin to amma a addinance sai ta ci karo da koyarwa addini sai hizba ta kama ta hmm. kamar yadda ake kama masu laifi <laughs> eh, sai aka je aka saya ta kamar da ake saya masu laifi hmm. kes din ce yana kotu kwatsam sai aka ce wannan yarinya ta fitar daga kotu hmm. ta fito daga gidan yari eh. wa ya fitar da ita hizba ta ce ba ni ba alƙali ya ce ba ni ba ma'aikatan gidan yari suka ce takarda aka kawo daga ina suka yi shiru sai zargi sai kallo ya koma sama eh. cewa to duk yadda aka yi fa ka san dai ba yadda za a yi ma'aikacin gidan yari a zo a ce ya an bashi ajiyar mutum ya buɗe sarƙa mm. ya ce zo tafi haka nan ga tare da karfin nauyin dole akwai karfin karfin mm. fada a ji a cikin mm. abun to suwa suke da alhakin fitar da wannan yarinyar dole ɗayan uku ne hisba ta aika alƙali tun da shi ya bada ajiyarta eh. to ba hisba ba alƙali wa rage <laughs> to in kuwa gwamna ya ce ba shi bane to aljana ce don haka sai zama na zargi ya yi yawa akan gwamna a daidai wannan gabar sai aka rika yawo da bidiyon wannan yarinyar tana cewa ga irin yadda hisba suke operation suna cakuma suna kaza suna kaza mm. ya yi turnin eh. kwatsan mai girma gwamna sai ya zo sai ya maimaita wasu kalmomi shige irin nata <laughs> to kuskuren da aka samu shine ya yi magana ba lokacin shi ba ba lokacin da ya kamata ba da ni ne shi eh. ko da yana cikin masu bashi shawara da ba za ka zan cewa excellency wannan magana kar a yi ta yanzu ko da hizba suna wannan abin da ka faɗa yes suna yi eh. in ka faɗa yanzu mutane ba za su gane dan a gyara hizba ka faɗa ba za su ce kana baikin wata yarinya ne da haka yi wa excellency ka yi haƙuri next time in wannan kudar tallafa tas mm. sai ka sake kiran malamai sai ka faɗa musu kaya bi hizba amma su gyara wuri kaza da wuri kaza saboda zai zama it's right time eh. da za ka yi magana amma yanzu bai kawo wannan shine illar shi kuma kuskuren malam Ibrahim Daurawa a cikin ishu din eh. a matsayin shi na wanda wannan aikin yana yin shi dan Allah haka ne so kuma ya kare martaba addini mm. da wato kimar da hizba take da shi a idanun kowa yana jin daɗin aikin hizba hmm. dan an yi masa wannan abin bayan ma ba shi aka wa ba ina hmm. ƙara nanatawa mai girma gwamna ya yabe shi ya yabi abin da yake ya yabi amana shi ya yabi gaske shi hmm. ya yabi jajircewa shi kowa ya ji wannan to resigning ƙasa da 24 hours kuskure kuma a irin wannan public a media wallahi kuskure dan abinda da fa zai faru cewa da mutane za su fara kallon hizba a matsayin ba hukumar addini ba mm. hukumar kare muradun gwamnati to idan aka ɓata ƙimar hizba wa aka ɓata addini nan gaba ɗan hizba ba zai zo operation da sunan addini a saurare shi ba mm. wa ya ja zubewar mutuncin hizba duka malami da daurawa bai kamata a matsayin shi na malami mai addini ba saboda yana tunanin an taba shi zato shi aka taɓa amma ba shi aka taba ba to saboda yana tunanin an taɓa shi hmm. bari dan ya kare shi tashi kimar ya zub da kimar hukumar da take wa addini hidima in ni ne malam daurawa ba za ka yi rizani zan yi haka ba ko ina da niyyar rizani zan bari wannan wutar ta mutu in ya so sai in je in sami mai girma gwamna in ce masa abu kaza da ya faru ka sa na zama discourage hmm. da haka a yi haƙuri wannan aikin zan yi rizani a nemo wani abu. shi sai ya zare kan shi ya bar kimar hizba a idan musulmin Kano da musulmin Najeriya. Wannan ne shi ne mahanga ta a cikin abin da ya faru. Don haka sai na ba da wata shawara da na ga ita wata shiga ba. Eh. Bai kamata Malam Aminu Daurawa ya koma wannan mukamin ba. Kuma bai kamata ba. To me dalili? Kuma ba wai gwamna kar ya maida shi bane. Eh. Gwamna ya kamata ya neme shi maida shi. Amma in ni ne shi zan ce ba zan koma ba. To me dalili? Ya faru da abubuwa guda biyu da shi a rayuwa. Ya yi wannan zamanin mai girma tsohon gwamnan Kano. Eh. Dr. Abdullahi Umar gangan Ya suka rabu dutse hannun riga. har aka samu wasu 'yan siyasa marasa kishin addini mm. marasa sanin darajar malamai mm. suka rika fitowa suna aibata malam daurawa mm. suna cewa tambayoyin ma da yake bai iya ba wane ne eh, wane ne amma shi alibaba ba na suka kama suna da shafani na bada <laughs> <laughs> ba amma eh. shi kwangilan gada ne eh. ya je ya yi su a dubu ɗari da ashirin ashirin alhali dubu arba'in arba'in ya kamata ya shaƙi wuyan shi amma wannan dubu tamanin tamanin ta gada da sauransu sun aibata shi kila da hujja kila ba hujja sannan aka zo yake zargin gwamna ya aibata shi saboda yar tiktok na yanzu mai eh. girma eh, eh, abba mm. to in ni ne shi nake wannan aikin da mm. ikhlasi mm. in ci karo da irin wannan kusakuran to sai in yi na abu huraira to yayi sai na abu huraira gwamnan yemen ne na zamanin sai na umar sai na umar duk idan zai naɗa gwamna ranar da za a baka appointment sai a ce to zo ba mu lissafin dukiyar da kake da ita yanzu sai ka faɗa to menene nauyin abin da kake kashewa a gidanka sai ka faɗa to wani hanyoyi da wani hanyoyi kake samun kuɗi misali yana da gonar dabino eh. duk shekara tana bani buhu kaza ai wannan yana iya zama abu kaza ina da dabbobi da nake kiwatawa ana in duk shekara kaza da kaza za su iya haihuwa misali duk eh. sassafin income ɗinka eh. za ka faɗa muhasaba ake cikakkiya sai a yanzu a ƙara da albashinka bayan shekara sai a zo sai a sake lissafi sai a gani yaya duka wannan saboda ka tsara amanan dukiyar gwamnati to a irin haka sai na abu huraira sai wata rana an zo irin wannan muhasabar sai aka ga wata dukiya ta hau ya kasa furubi inda ya same ta sai na umar sai zarge shi sai tura takarda ce na tuɓe ka sai kuma ya zo ya kwace abin da ya hau a cikin dukiyar nashi ce wannan duk yadda aka yi dukiyar baitul mali ne ya kuma dan wani dan hukunci da haka shikenan ai mutanen Yemen sai suka taso suka zo suka ce tun da suke gwamna a tarihin rayuwarsu ba a taɓa gwamna mutumin kirki kamar abu a'a to dan me amirul mu'minin zai musu haka eh. ya ce na zarge shi da ya ci dukiyar jama'a suka ce sam lissafi kuma ya fito aka gane halattacce dukiya ce ta Abu Huraira Allah sarki sai kira shi ce ina neman yafiyanka sai ce na yafe ma Allah ina neman a hurmaka ku koma ce ba zan koma ba to <laughs> yace dan me sai ce saboda duk abin da in na fara shi a ƙarshe zan kare da zargi to bana ba in Allah ya raba ni shi ban fatan in koma Allah sarki to malami ne daurawa yayi daya ya sauka da zargi yayi na biyu ya zargi cewa an masa gyara an fifita yar tiktok a kan shi hmm. wallahi in ni shi ba zan koma na uku ba sai dai a nemi wani sai dai a nemi wani kuma in aka nemi wani zan zo in ba shi gudunmuwa iya karfi na iya imanin da na yi ne daidai na shawarwari da komai amma mu bashar aiki ba zan ba to yanzu da ya riga ya koma wani shawara za ka ba shi don yau din nan ya shiga to to a shawarar da zan ba malam Aminu Ibrahim Daurawa yanzu ya ƙara haƙuri akan yanda ya a baya ya kuma kiyaye gaggawa cikin hukunci irin wannan a tasarru'u hukum yurutun na nadam hmm. duk in za zaka rika yanke hukunci cikin gaggawa to dole zaka yi nadama yanzu wallahi ban shiga zuciyar Malam Aminu Ibrahim Daura ba hmm. amma in na faɗi wannan da zai ji ni zai tabbatar da abin da na faɗa har a zuciyar shi haka ne yana nan yana nadama me yasa yi wacce maganar hmm. tarzanin din nan dan akalla zai rika jin kunya gwamna tunda ai gaskiya lamari kararra bayanan shi na minti uku nan kaman kai tsaye aibata gwamna ne duk da ya ce kuma gwamna ya yafe shi da abin nan za ga kamar dabara ce kawai eh to ai ai ka san da man zance akwai abin da yake mantuki ne akwai mafhumi mm. akwai wanda a kalmomin ka zaka faɗe shi karara akwai wanda a kawai ishara ta aridi ne zaka yi mm. mutane za su fahimci me ake nufi sai ce maka kai wallahi wannan nan kullum baya wanka baya wanki baya brush baya kaza mm. ma'anan shi fa bai ce ma kaza ba <laughs> amma can yi to aka kan lawa muna godiya kwarai yanzu lokaci ne da zamu dan numfasa mu je hutu rabin lokaci idan muka dawo zamu kalli wasu bangarori na gwagwarmayar da rayuwar ka har ila yau to a masu kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kuna kallon yadda wannan tattaunawa take kasancewa tare da babban malami kuma zamu ce matashin malami ne na Tijaniya. a nan Najeriya wanda yake wato shugabancin masallaci da kuma wato gidan talabijin na Khalifa wanda muka nukusanin bayyanawa a karan farko wato a Sheikh